وجعل لكافر النفس الى التقوى أقوى زمام واجتنب الظلم فإن الظلم يخرج من النور إلى الظلام فنسأل الله فنسألك اللهم توفيقا يقربنا من الحلال ويبعدنا عن الحرام وطريقا إلى الخيرات لنتمسك بالزمام وعمنا وأمنا يوم الفزع الأكبر يبلغنا غاية المرام قال الله جل وعلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تهيتهم فيها سلام عباد الله إذا فما هو الظلم في اللغة أصل في اللغة قال العلماء التصرف في حج الغير غير حج أو مجاوزة الحج أو مجاوزة حج هذا الظالم ومما يتعلق بالظلم من مصطلحات كما قال العلماء أولا الجور هو الميل عن الاستواء وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها ومن مصطلحات الإمام ابن القيم في شرح منازل السائرين إن الغدوان أن يعتدي ما أبيح منه إلى قدر المحرم إذا عباد الله المسألة أو السؤال الذي نضربها على أنفسنا هل حرم الله عليه الظلم؟ نعم لقد حرم الله الظلم على نفسه في غير ما مرت من الآية الكريمة أولا قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وقال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال جل في علاه المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال جل في علاه أيضا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال جل في علاه أيضا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما وقال تبارك وتعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقال جل في علاه أيضا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وقال جل سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه وتعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون وعن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أيضا فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إذا المسألة أو السؤال الثاني التي نذرها لأنفسنا عباد الله كما حرم الله الظلم على نفسه هل حرمه علينا جميع المسلمين أم لا؟ نعم حرم الله الظلم علينا جميعا كما قال فيما غير موضع من القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى قل حسول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤجن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الزلحاء من الشاة القرنى رواه مسلم وعن أبي أمامة الظاهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استطاع حق امرئ مسلم من ابتغى حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقال له رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراكل اخرجه مسلم وعن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة السؤال الثالث الذي نذرهها لأنفسنا عباد الله إذا فما هي عاقبة الظالمين وما هي عاقبة الظالمين قال الشاعر إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولذ أصوا في سبيل انتقاده فكله إلى فرس الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه فكم قد رأينا ظالما متمردا جرى النجم سيحا تحت ظل ركابه فأما قليل وهو في في غفلاته أناقت ظروف ظروف الحادثات ببابه فأصبح لا مال ولا جاد يرتجى فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى ولا حسنات تلتجي في كتابه وجوزي بالأمر الذي كان قائلا وصب عليه الله صوت أذانه إذا وما هي أرائب الظالمين عباد الله أولا الخرب خروف البيوت قال الله سبحانه وتعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ثانيا الخيب والخسران قال الله سبحانه وتعالى وقد خاب من حمل ظلما ثالثا الهلاك قال الله عز وجل وأوهي إليهم فأوهى إليهم ربهم لنغلقن الظالمين وقال أيضا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا رابعا وخامسا وثالثا عدم الفلاح قال الله سبحانه وتعالى إنه لا يخلق الظالمون الضلال وليه قال الله سبحانه وتعالى ويذل الله الظالمين الله لا يحب الظالمين ولا يهل الظالمين وأعد عذابا عظيما للظالمين قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه وتعالى والله لا يحب الظالمين وقال سبحانه وتعالى وأعد أعتدنا للظالمين عذابا أليما أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah ubangijin halittu gaba ɗaya. shi ne Allah na farko kuma shi ne Allah na ƙarshe shi ne wanda ya tsaye da sama da kuma ƙarsai da muke gani ƙarshensa ya tabbata domin dukkanin al'amura da suke faruwa suka sa zukata suke girmama Allah musamman masana Allah daga cikin zukata al'amarin Allah na gagara badau ya bayyana ga masu lura wannan ya sa suka rankwafa suka bi su suka yi imani da shi Allah ya haramta zalunci kuma ya yi tattali mummuna a kan alzalumai Allah ya karkafa duwatsu kuma sannan ya ɗaɗɗaure su ya sanya su notuna wanda suka ɗaure ƙasa Allah ya turo iska yake gudanar da ita a wani lokaci ta zaman to rahama wani lokaci kuma ya mai da ita azaba Allah ya ɗaga kan mai gabaki ɗaya ba tare da turaku ba ba tare da ginshiƙai ba ba tare da filoli ba tana tsaye ba tare kuma da tarikito ba Allah ya shimfiɗa ƙasa ya kuma warware ta ya ɗame ta tana zaune ba ta yi kangal-kangal da ma'abota hawa kanta ba mala'iku gaba ɗayansu suna kai al'amarin zuwa ga Allah saboda tsoron Allah manzanni suna ganin girma da martabar Allah suna masu katatsantsan da lamarin Allah haka nan manyan mutane da waɗanda suke jiji da kai suna ainihin wato ranƙwafar da kansu da kuma tambarar da al'amarinsu zuwa ga Allah Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin suratun rum yake walillahi mulku walillahi man fis samawati wal ardi kullun lahu qanituna gaba ɗaya abin da ke cikin sammai da ƙasai na ne kuma kowa gare yake ne da al'amarinsa suna shaidawa lallai babu abin bautawa bisa tantanta da dacewar bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai tsayayyen sarki wanda baya girgiza baya rawa baya kaucewa daga matsayinsa shi ne wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba Allah kuma ba shi da wata tamka kamar ka a cikin sama ko kuma a cikin ƙasa ba wanda yake taimakon mutane in ba Allah ba ba wanda yake biya wa mutane bukatu in ba Allah ba ba mai adama wa mutane a duniya in ba Allah ba ba mai tallafa wa mutane a duniya in ba Allah ba lalle Allah madaukakin sarki shi yake taimakon kowa kuma shi yake agazar kowa ba mai yaye wa mutane bakin ciki da damuwoyi da matsaloli in ba ni ba subhanahu wa ta'ala dan haka shi kadai ne ya tantanta abauta masa ba tare da an hada shi da kowa ba hakika idan wata bala'i ko damuwa ta turiske ka ko ta same ka kana kiran Allah Allah zai yayi maka ita haka idan wani bakin ciki ko wani tashin hankali ya riske ka daga ka kira ya Allah sai Allah ya yi maka haka idan miskiloli suka ci kuɗe maka suka ta kuɗe maka karasa mafuta idan ka koma gare shi sai ya warware maka Haƙilau idan duniya ta zo sai maka kullum kuhun goro karsa ina za ka sa kanka idan ka farma kiran Allah sai Allah ya fitar da kai domin ya ce ba wanda yake fitar da mutane daga cikin ainihin wato bala'i da matsaloli sai shi kuma babu wanda yake amsa wanda yake cikin tsananin bukata in ba Allah subhanahu وتعالى با أمن يجيب المضطر da دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض a مع الله wane ne yake amsa addu'ar wanda yake cikin tsananin bukata wanda yake cikin tsananin damuwa din ba Allah ba Allah shi kadai yake wa Allah ka amsa mana ina shaidawa lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne zababbe Allah madaukakin sarki ya turo shi domin ya zamanto rahama da kuma shiriya ga wannan al'umma kuma ya zamanto domin ya turo shi domin ya zamanto ni'ima ga wannan bayi Allah madaukakin sarki ya sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine ma abokin matsayi abin yabo a gobe kiyama ba wanda zai taka matsayin annabi Muhammadu kuma tafki na alkawtara Allah ya mallaka wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wanda za mu gangara mu samu suka cikin mu Allah ya kai mu ya kuma tayar da mu wannan ruwa sannan shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne shugaban na farko shi ne shugaban na ƙarshe shi ne wanda ya zo daga ƙarshe amma shi ne shugaban na farko ma wanda ga cikin masu baituka yake cewa za ka shafi'u gulma hamudu wannan ne ceto matsayinsa ya kai abin yabo akai abin bankaye abin burgewa a cikin matsayinsa ولواءه بيد بيد العلماء معبود sannan kuma matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a gurin Allah an riga da an kulla shi, an riga da an zartar da shi fa idza tawabadat tawabadat al hisab wa qud idan mutane suka je bakin hisabi suka rasa inda za su kasa kansu qalu taqaddam sai su ce ya manzon Allah ka gabato bil anani rahiman kai ne kade za ka iya tunkara Allah subhanahu wata'ala sallu alaihi wa sallim wa taslima fa yaqumu bil bab al ali wa yasjudu sai manzon Allah ya ya fadi ya sujuda ga Allah wa yaqulu ya maula ya anal mawti annabi Muhammad sai ya Allah lokacin hisabi yayi a zo ayi wa mutane hisabi sai shiga uku fayuzaba sai a amsawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kul yasma ila yasma muhammadu yi magana ya kai annabi muhammadu ana jin mai me kake bukata a wata ruwaya aka ce zai ce saltuqa washfa tushaffa sannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam tambayi a basa ka kuma roka za a biya ka bukata allah ya kara wannan annabi yarda ya ƙara masa Rahma, ya ƙara masa albarka ya ƙara masa daraja duniya da lahira allah ya kara tambada addinin. addinin sai ya shiga cikin duniyar nan gabaki daya ya zama to ya saba ko ta ina kowa ya san wannan addini ya karbe shi tare da sahabbansa da alayensa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah masu girma ya ku waɗannan fuskoki masu karanci da daraja ku sani cewa lalle shi bawa ya rabauta a lokacin da ya fuskanci abin da yake dawwamamme ya kuma juya baya zuwa ga abin da yake wasatse sannan ya sanya zuciyarsa kan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata linzami da za ta dinga fuskanta zuwa da haka sannan ya ainihin wato nisantar da kansa daga zalunci domin shi zalunci yana fitar da mutane minan nuri ila zulumati yana fitar da su daga haske yana kai zuwa ga duhu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya fitar da mu daga duhun zalunci ya sanya mu a cikin hasken imani da adalci الله سبحانه وتعالى يفتح أكي وتعالى تجي في سورة إبراهيم يتي وقل إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما ذاعي تجد وعند ما سهما في إيمان كما تفعي أيدي نبري جنات تدعي من تحتها الأنهار الجنة وند قورمون في قدانا أكرت أسنسا خالدين فيها ذات دوما أسنسا بإذن ربهم da izinin ubangijinsu za a yi musu wannan tagomashi Allah ya tafi fiha salam hasala su a wannan rana a wannan gida ita ce aminci aminci aminci aminti." ya kudan kwana menene ma'anar zalunci a lugar larabci kamar yadda malaman loga suka bani malamai suka ce huwa tasarrufu fi haƙƙin al-ghayri bi ghairi haqqi shine sarrafawa a cikin haƙƙin wani ba tare da kuma da ya yarda ba ka sarrafa haƙƙin wani ya zama naka ka mai da haƙƙin wani ya zama mallakar ka ba tare da shi ya mallaka ma ko ya amince ba wannan shi ake nufi da zalunci hatta a yaren larabci ba ma a shari'a ba aw wa al-hajj ko kuma ka wuce iyakacin inda aka tsayar da kai ka wuce iya inda aka keke maka aka ware maka aka ce nan za ka tsaya sai ka wuce gudun. ta harkokin koma wani irin harka ne duk abin da ɗan adam ya kekare iya abin da aka saka masa to ya yi zalunci ko da a yaren larabci ba a kai zuwa ga shari'ar musulunci ba malamai suka ce yana da cikin abin da yake ta'allaka da zalunci akwai wasu istilaha akwai wasu ma'anoni da zalunci yake da shi a cikin ma'anar musulunci na farko dai ana kiran zalunci da sunaye guda uku na farko ana kiransa azulmu na biyu ana kiransa alzauru ko alduru na uku ana kiransa al'uduwa. zalunci dai da farko mun ji ma'anarsa ma'anar aljuru ko malamai suka ce huwar da al mutum ya kauce wa daidai wa kullu ma da an al-i'tidal da kuma kauce wa abin da yake daidai fa huwa jurun wannan ya zama to ya zama to zalimi an kana haraman aw makruhan wannan mutahaddin da kai da wannan kaucewar da kai shin akan abin da yake haram ne ko kuma akan abin da yake makruhi ne ka ainihin wato yi juru sannan suka ce ma'anar al-qudwa al-imam ibn al-qayyim a cikin sharh manazil sairina ya fi yake cewa innal na an ya'tadiya ma ubiha alinhu ila al-qadr al-muharram shine mutum ya ketara abin da aka halatta masa ya aura zuwa ga haram an ba ka dama ka auri mata ka kwanta da ita sai ka ketara wannan sai ka je kai mu'amala da matar da ba ta zo ta hanyar aure ba an ba ka dama ka ɗauki salari naira dubu ashirin ko talatin sai ka ƙara zero ya zama dubu hamsin ko sittin mujawazat alhaji ka wuce iya inda aka ajiye ta wannan shine ainihin wato kuduwan kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ya masa rahama ya ainihin wato fara shin dan uwana tambayar farko da ya kamata mu wa kanmu shin Allah ya haramta wa kansa zalunci da kanshi kwarai da gaske Allah ya haramta wa kansa da kansa zalunci ya haramta wa kansa da kansa keta da mugunta Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran yace tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq wadannan sune ayoyin Allah wanda muke karanta maka su da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah ba yana nufin zalunci ne ga bayi ba kaga Allah ya nuna shi bai da zalunci akan bayinsa ba abin mamaki kuma sai ga bayinsa da yawa sun zama azalimai. shi da ya bayi ya ga damar ya musu abin da ya ga dama na zalunci kuma ba wanda ya isa ya tambaye shi gare shi amma tare da haka shi baya zaluntar bayin amma bayin shi ya halitta kuma so suke zaluntar kansa a wani lokaci har suke zaluntar shi Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nisa yake cewa qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa kace musu lalle jin daɗin duniya dan kaɗan ne alheri ita ce wadda ko lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya tsoron Allah Allah ya ce wala tuzlamuna fatila wallahi Allah ba zai zalunce ku ko daidai da ledar da idan ka fara da biyu kafin ka isa kwallon kana ganin wata farar leda a jiki Allah ya ce ko daidai da wannan wallahi tallahi ba zan zalunce ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul kahf yace wa wajadu ma amilu hadira mutane za su riske abin da suka aikata a gobe kiyama an halarto musu da shi na alkhairi ko kuma na sharri Allah yace la yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba waɗannan ayoyi kaf suna bayyana cewa Allah ya haramta wa kansa zalunci subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul qaha yace wa man ya'mal min as-salihati wanda ya aikin alheri wa huwa mu'minun kuma ya zama to mu'mini fala ya khafu zulman kar ya tsoron zalim in ya aikin alheri kuma mu'mini ne shi bai yi shirka ba yana da akida mai kyau yana da tauhidi kuma ya yi aikin alheri fala ya khafu zulman Allah ya ce wallahi kar ya ji karkar zuwa gurin ba za mu zalunce wala haduman ai wala nuqsana fil jaza kada ya tsoron za mu rage masa lada wallahi ko ya zama ba za mu rage su inda Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta duk wanda ya san yayi imani da mu ya yi aikin alheri ya yi abin da ya dace yana da tauhidi da aƙida yana kan sunnar annabi Muhammadu fala ya kafu zulman wala haduma kada ya ji tsoron zalunci ba za mu zalunce shi bai kawo kawai ya zo da yin ji da Allah wala habu mal kuma kar ya ji tsoron zamun na masa aiki ko na ƙasa masa lada lana rabbun karimun muna da ubangiji ne karin wa qala subhanahu wa ta'ala Allah ya faɗa a cikin suratu suratul zumar yace wa qudiya bainahum bil haqqi za a yi wa mutane hukunci da gaskiya a gobe kiyama wallahi duk wani hukunci da aka yi ta a duniya sai an mai da da hukuncin da aka yi na gaskiya da wanda aka yi shi na ƙarya da wanda aka yi shi a kotu da wanda aka yi shi idan rikici ya faru tsakanin mutane da wanda aka yi shi aka yi shi akan wasu al'amura waɗanda gaskiya ne ga su an zartar amma a cikin lulluɓi ƙarya ne an zalunci waɗanda aka yi wa hukuncin Allah ya ce wallahi tallahi sai mun maimaita wannan hukunci Allah ya ce kuma ubangijinka ba zai zalunce ku ba wa kum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba da ka duk abin da ake ciki a duniyar nan wallahi karamin zalunci da babban sa kowa ya shirya gobe kiyama sai Allah ya warware shi domin sau da yawa idan an zo ana magana akan zalunci sai ga mutane suna mai da hankalin su zuwa ga shugabanni suna mai da hankalin su zuwa ga 'yan siyasa suna mai da hankalin su zuwa ga manyan mutane masu madafan iko ba sa kallon wani abu a kan kansu cewa zalunci ne kuma ba sa ganin kankantar abin da su suka yi na zalunci sai suna kai hankalin su zuwa ga ainihin wato wasu mutane wanda suka yi abin da ba daidai ba aliyu na mangizari ya ce ko da daidai ya gudu ne naka wanda ta kantara ne ke hawa ka gano na wani yace ga mutum mai gargaɗi ne bai bar sabon ubangiji ba yake ko da yake laifi tudu ne sai mutum ya tattara nasa ya fara yi ya masa matakala sai ya hau kuma sai ya hango na wani sau da yawa idan ana maganar zalunci sai ina tuna gwamna sai ina tuna shugaban kasa sai ina tuna dan majalisa sai ina tuna pamphlet sai ina tuna kaza ba na tunanin a ɗan ƙaramin matsayin da Allah ya bani idan na kuskure zan iya zama azzalimi ba ka tunanin a wannan yaran naka na shago da Allah ba ta za ta iya zama azzali ba ka tunanin a nan wannan ofis ɗin da bai wuce mutum hamsin zai iya gudanuwa a ƙarƙashinsa ba za ka zama mungu za ka zama azzali kuma Allah maɗaukacin sarki zai kama ka Allah maɗaukacin sarki ya yi mana baki ɗaya Allah ya faɗa a cikin wata aya wanda take cikin suratul ghafir Allah ya ce a yau tudza kullu nafsin bima kasabat wallahi a yau sai mun saka wa kowace rai abin da ta aikata la zulma yau Allah ya ce babu zalunci a yau inna Allah asariul hisab Allah ne gaggawar hisabi ne yanzu nan za a yi a gama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir dan wuta ta afka cikin wutar jahannama Allah ya sa ba ma ciki dan aljanna su tafi aljanna Allah ya sa mu ciki Allah ya faɗa a wata aya a cikin suratul fusilat yace wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijin ka bai zaman sun ne zalimtar bayi ba ya faɗa a cikin suratul zukhruf yace wa ma zalamnahum wallahi ba mu zalunce su ba dan mun sa su a wuta walakin kanu humuz zalimuna su ne suka zalunci kawunan su ba mu ba ya tabbata a hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama daga abin da ya rawaito daga gurin ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ya ce ya ribadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi lalle na haramta zalunci akan kaina wa ja'altuhu bainakum muharraman na sanya shi harama a tsakaninku fala tazalamu kar ku zalunci kawunan ku ya ku bayin Allah ya tabbata za a kwana wani kira daga cikin al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a ce zo nan idan ya zo sai a bujiro masa da tizzilan wato fayil-fayil na ayyukansa na sako na zunubi idan aka tattaro masa ya kalla maddan basur iyakacin ganinsa aikin sako ne gaba ɗaya sai Allah ya tambaye shi shin wannan abin da ka aikata haka ne daga cikin sai ce gaskiya ne Allah da gaske na aikata shin wannan abin da ka aikata mala'ikuna alkatbatul hafizun masu rubutu wanda suke kiyaye ayyuka wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi ba su zalunce ka ba sai wallahi Allah ba su zalunce ni komai ba hallaka hasanakun kana da wani aikin alheri da zaka kawo mai maka alfarma wannan mutum sai ce ya Allah ba ni da komai wannan aikin wallahi jirni na aikata ba ta da wani abu da za ta kawo kalla ba alfarma sai ce wallahi ba sai Allah ya ce la zulmal A yau babu zalunci kana da wani alheri kwaya daya ka manta da shi kai idan kai ne hakkin wani yake fita hannunka ka gama siyarsa ta kira ki kace ka gama yadda ya gama alhalin akwai wata miliyan ɗaya ko dubu ɗari a ajihun ka tasa ka fahimci bai gane akwai ta a hannunka ba sai ka ci amma Allah ya ce babu wani abu yake babu babu babu yadda wallahi akwai kwaya daya wanda ya taura guda daya ba za mu zalunce ka ba za mu baka abinka sai wannan bawa ya ce ya Allah banda wannan aiki da na tara na zunubi wannan abu ne kwaya daya kuma zai rinjaye waɗannan ayyuka na wannan aiki ne zai kai ni zuwa ga rahama bayan taron bala'i na tara wa kaina sai Allah ya ce laka la ilaha illallah muhammadur rasulullah kana da kalmar shahada wanda da gaske kana aiki da ita baka yi wata abu da ita ba baka bata ta ba baka lalata ta ba fai kusa ilaihi bil dimaga sai a zo masa da wani abu bai wuce fadin ID card ba haka hadisin har ma ta ki ake wa hadisin hadithul dimaga hadisin da yake magana akan ɗan rubutu ne na kalmar shahada akan wata yar takarda da wata wuce fadin ID card ba idan aka ruwa da mutumin ya kalla sai ya tuje da dariya kai ce ya Allah yanzu wannan ne ake cewa za ka rinjaye wannan bala'in nawa sai Allah ya ce karka damu ina mala'iku sai ga mu sai Allah ya ce ku sanya la ilaha illallah a bangaren dama ku sanya ayyukan zunuban su a bangaren hagu mu ga wanda zai rinjaye wani ana sanyawa famalan ilaihi la ilaha illallah sai la ilaha illallah ta rinjaye aiki sai Allah ya ce tafi aljanna la zulma al-yawm Allah baya zalunci jama'a wannan ta fa'ita karni zalunci ka duba ka ga mutumin nan ya fara yankewa jahannama zai tafi amma tare da haka Allah ya ce ba za mu zalunce ka ba kana da kwaya ɗaya a jiya a gurin kai ka manta da ita mu muna tare da ita kuma girman ta ya wuce tunaninka za ta kubutar da kai daga bala'o'in duniya da lahira baki daya wannan hadisi da muka ji imamu muslim ya rawaito shi Allah madaukakin sarki ya tsara masa aminci da yarda jama'a kamar yadda Allah ya haramta wa kansa zalunci ya haramta a kanmu kwarai da gaske Allah ya haramta zalunci a kanmu Allah ya faɗa a cikin Arab a'raf yace qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan lalle ubangiji ya haramta alfata abin da ya bayyana na alfata da kuma abin da ya buya wal isma Allah ya hana aikin sabo wal baghy Allah ya hana zalunci ga baki daya da haƙi idan ba kana da haƙi zaka kwato a gurin wanda ya zalunce ka ba Allah ya hana ka zalunci kowa وقال سبحانه الله يا ساجد فقط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الله أنا أمرني دا آدل في لكوتا سوا دا كما سيما سوا مبتنتا الله يجي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله يانا أنا الفحشاء يانا أنا منكر يانا أنا ظالم يعظكم لعلكم تذكرون الله يانا مكوا أجي كل رب زمن كما سوا أذن ya tabbata a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda da rahama yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la taqudunna ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai kun biya haƙoƙi a gobe kiyama ba dai zalunci mutane suka sa a gaba ba ba dai tuta ba manzon Allah yace wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa zalincin da kai karamin sa ko babban sa wallahi sai ka mai da shi gaban Allah a gobe kiyama hatta yi kada littafin jalha har sai an faɗawa wannan akuya da aka tunkure ta ba ta da ƙaho min shatil karna ta zo ta rama da wadda take da ƙaho a duniya ta tunkure ta ya kai dan adam idan Allah bai kyale zalincin tsakanin dabbobi ba Allah bai kyale zalincin tsakanin akuya da akuya mai kaho da marar kaho ba tinkiya da tinkiya mai kaho da marar kaho rago da rago mai kaho da marar kaho sai Allah ya warware wannan zalunci ina da zaluncin wane ya cinye wa wane fili ina da zaluncin wane ya cinye wa wane gida ina da zaluncin wane ya yi wa wane kazafi ya masa karri ina da zaluncin wane ya kada zero a ofis mutane suna ta ɗaukar zalunci suna an tuwa gabanni, suna mantawa da ƙananan zalunci da suka yi a kawunan idan har akuya da akuya annabi muhammadu ya fi mana cewa ba za a yafe ba allah sai ya warware zalunci da suka yi wa junansu sannan a ce musu kuru turaba ya kake tsammani da zaluncin da na yi tsakanina da kai ya kake tsammanin tsakanin kai da babanka tsakanin kai da matarka tsakanin kai ga mai gidanka a ofis tsakanin mai gida da yara a shago ko a gurin aiki ko a harkar kasuwa wallahi yan uwa ku tsoron Allah ku daina zalunci karamin sa ko babban sa za mu zo mu ji nan gaba domin wannan kutubobi za mu zo siris guda hudu ne insha Allah sunan sa zalunci da azzalumai za mu zo mu ji nan gaba hatta idan kuna zaune ku uku aka kawo abinci ko abin sha da kata maimakon ka ba wa na damanka sai ka ɗauka ka miƙa wa na hagunka annabi muhammadu ya ce ka zama azzali zalunci ne a zo rabo za a raba abu a fara ta hagu annabi muhammadu ya hana a fara ta dama saboda nana aisha Allah ya kara masa yarda kaje kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuzibu munu. annabi muhammad ya kasance yin abu ta dama dama yana burge fi ƙuri ko takalmi annabi zai saka da dama yake farawa wa tarajjulihi ko taje kai manzon Allah zai da dama yake farawa wa fi sha'anihi kullihi kana idan sake da ta'anin annabi Muhammadu gaba daya babu abin da annabi yake farawa ta hagu sai ka dama saboda haka manzon Allah ya faɗa cewa hatta rabo ka zo ka za ka raba abu ka fara da hagu ga dama ka yi ka abu ko ka ta za ka ba wa makwabcinka sai ka ba wa wanda yake hagunka ga na dama ka yi zalin wata rana zan Allah an kawo abinta yana zaune da su abubakar da su umar da wani daga cikin yaran madina da manzan Allah ya ta abinta sai duya ya kalli yaron yaron yana gefensa na dama sai ce ya gula ya kai wannan yaro za ka amince min ka yarje min in fara ba wa manya tun da kai ne kake da hakki in fara baka bayan nata yadda na rantsa da Allah ba zan yi gabatun wani ya hau kan bakin annabi Muhammadu ba in ba nawa ba dan haka ban yabe ba abin na ita yadda manzon Allah ka sha wani zai sha kuma haƙƙi na ne bakinsa wani ya sa ni ina ganin bayan haƙƙi na ne to wallahi ban yabe ya rasulullahi kaya kayana manzon Allah ya nika masa ya kwankwada sannan ya bada sai nika waɗanda suke dama ya tabbata daga hadisin Abu Umama al-Bahili Allah ya kara masa yarda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mane ta tata a haƙƙan rikin musulmi duk mutumin da ya tsinci ko ya yaji wani haƙƙi na musulmi biyami ne ya yi rantsuwa ka ɗauki haƙƙin musulmi aka ba shi alhalin ƙarya yake ba ka da auzaban lahu na kunnara manzan Allah ya ce wuta jahannama ta tabbata a kai wa harrama alaihi aljanna wannan mutumin an haramta masa aljanna fa qala la urajulun da wani mutum yace ya manzan Allah wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da kuwa wannan zaluncin da na yi wa wani abokina ko ɗan uwana ko da 'yan ƙanƙani ne zaluncin sai an rama masa wuta ta tabbata a kai na faƙalar rasulun lafi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah zira da abin da tabbata gare shi ne wa in kana ƙabiban min arakin ko da ita kiriya ne ka zalunci wani ita ce a gona ka falli na wani bai ba ka izini bai ballaka maka ba Kaɓalle itacensa ko kuma ko da girman abin bai kai girman itacen ƙirya ba a wata ma'anar da aka ba wannan hadis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mutazza da maza ka fita a gare ka sai ka mayar daga ibn shahab daga salim maula abdullahi dan kuma, daga abdullahi dan kuma, daga babansa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-muslimu aqul muslim musulmi dan ko musulmi ne la ya baya zalintarsa wa la Ba ya lika ta hannun cutarwa wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wanda ya zama bukatar sahi ne ya ga bukatar ɗan uwansa ta biya Allah yana cikin bukatar shi ma ya lalata abin ta kai da mamaki kaga mutane a ofis ba sa damuwa da bukatun ƙananan su waɗanda ake zalunta kaga mutum organic a wurin aiki yana kallo ana cutar da al'ummar musulmi yana gani ana zalintar bayan Allah amma ba zai iya tashi zai kwato musu haƙƙi ba ba zai iya shiga cikin bukatarsu ba ba zai iya shiga cikin damuwarsu ba ba zai iya agazawa a ciro su daga tsangin da suka fada ciki ba ya lal'ajar manzo Allah ya ce man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wanda sa kullum ya ga ya warware matsalolin damuwar dan uwansa Allah shi kuma zai zama kullum bukatar ya warware masa sa Allah ka warware mana damuwoyin mu gabaki da ومن فرج عن مسلم كربة qurbatan الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة فقال لك وان فرنسا ومسلمي لي ya yaye masa wata bakin ciki da damuwa da ya shiga baki ne nake gunsa ba da lafiya yana neman magani an sa shi a gaba ne wani matsala ce ta so masa ba shi da wanda zai taimake ka a duniya ya gama bincikawa kai kai zai iya samu ka yayi masa ka taimaka masa ya zo ka taimake shi gobe kiyama bakin cikin lahira sai kuma Allah zai yayi ma bakin cikin lahira ko shine daga wutar jahannama babu bakin ciki a lahira sama da shiga wutar jahannama shi kadai ne bakin cikin lahira in dai Allah ya raba ka da wannan a lahira to ya raba ka da bakin cikin lahira gaba daya manzo Allah ce wanda yayi wa dan adam bakin cikin duniya Allah zai yayi masa lahira Allah ka ba mu ikon yayi wa mutane idan mun yayi muku kuma Allah ka yayi mana baki daya wa man satara musliman satarahu Allah yawm al qiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wanda ya sutura wa musulmi ya rufa masa asiri ya san yayi ba daidai ba ya san wani abu ya same shi ya san yayi abun kunya ya san yayi abun da ya kamata a hukunta shi amma ya rufe ya ganni yayi hakuri kaga cewa yana da ikon ya bayyana wa duniya da ji amma ya hakuri ya danne ya rufa musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri a gobe kiyama Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri wallahi idan Allah bai rufa mana asiri ba mun shiga uku wallahi babu wanda ba ida ne babu wanda ba ida zumi ba wanda bai yi ba daidai ba ba wanda ba ida kasassaba ba wanda bai yi da gaza tsakaninsa da ubangiji ba amma wallahi rufin asirin Allah shine bai fata aljanna ba wa Allah ka rufa wa ɗan uwanka asiri saboda Allah ya rufa maka a gobe kiyama ka danne duk wani abu da ya faru tsakaninka da wani musulmi kada zuciyarka ka dinga riya maka abubuwa kana gaya wa duniya kana yayatawa al'umma saboda kai ma kana so gobe kiyama Allah ya rufa maka asiri Allah ka rufa mana asiri ba ke daya menene akiba menene karshen azzalumai menene abin da zalunci zai jawo dan uwa abu dan uwa musulmi musulmi mai zalunci zai jawo masa wanda da cikin mawaka yake cewa idan ma idan ma zalimu na zulma mazhaban idan har azzalimi ya dauki wata harka ko wata hanya ko wata matafiya ta zalunci walad da usuwan fi qabi ihtisabihi kuma ya wayi gari yana cikin kaurin kai akan wannan mummunan aikin nasa an masa nasiha an masa fada an ja kunnansa an yi masa duk wani zarfin zamani zarfin makani wajen ya gyara ya daina zalintar mutane yaƙi yadda ka cikin ila farfin layali, ka wajen tashi ka tura ni zuwa yau da gobe barci kawai yau da gobe za ta yi maganinsa ko إلى ya الليالي فإنها ستبدي له ما لن يكن في حسابه والله سوى أبيا بيّن مسا إذن أبن دبي صرف أماني بقى رأيوه هكذا haka ba. duk azzalimin da yake yake ya zalunci ya daina cutar jama'a shugaba ne ki ko wannan siyasa ne ki ko wani gwamna ne ki ko shugaban kasa ko wane ne ki matsayinsa karami ko babba aka yi masa jan hankali aka gaya masa ya gyara aka yi masa tambihi ya ya biya hantu, ya ce fatilhu ila sarfin layali fa innaha satubdi lahu fi amri ma kana yahzib sai wani abu ya same shi akan akan abin da bai tsammani ba yace fa kam qadra aina zaliman mutamarrida yawa ne muka gani da cikin azzalimai masu kaurin kai masu zarfewa a cikin su da zalincin su yaran najma fiha idan yana tafiya ma da daddare yana daga kai yana kallon taurari wajen tsabar jini da kai ta hasar zuciya da yana ganin taurari a karkashin ababen hawansa yana ganin ba komai bane duniya yana ganin gaba ɗaya kowa ma ba kowa bane fakam kadra aina zaliman mutamarrida kiran najma tihan ta hasar zuciya da kaji yace fa amma kalilan wa huwa fi ihtisib gafalatihi ba a je ko'ina ba ya rakkana ya gafala yana ta zalintar bayan Allah ana fasturuful hadisa fi ibadihi sai ga ainihin wato juye-juyen zamun na ta zo ta kwamfasa masa kofa ko dai bala'i ko kuma wata asara ko wani tashin hankali ya zo ya kwamfasa masa kofa kace fa asba ala sai daga ya wayi gari babu dukiya wala ta ayyuka da ba wani matsayi da ya da idan ɗan siyasa ne sai siyasa ne a soke da a matsayi idan sanata ne sai a mako daga sanata in gwamna ne sai a shigo ne daga kan kujera wallahi kowane ne kai in dai zalunci ne aikinka wannan mawaƙi yake wallahi sai wata rana in shigo ka daga kan abin idan dukiya ne Allah ya ka turo ma a tara ka dinga tafka asara ta yau gaban ta gobe daban saboda zaluntar mutane da ainihin wato kaje. da haka yake fa asbaha la mala ya wayi gari babu dukiya wala ta hayurta za babu wani matsayi ma da za a yi fata wala hasanatun tantake fi kitabihi kuma a cikin ayyukan sa littafinsa na gaban Allah babu aiki mai kyau da aikata asara goma da ashirin yace wa duziya bil kana bil amr alladhi kana fa'ila kuma a yi masa sakamako da irin abin da ya aikata wa mutane yadda ya zalunci mutane gobe kiyama sai Allah ya kwace wannan zalunci ya mayar musu sai wa tabba alaihi Allah sauta azabihi sai Allah kuma ya tsuga masa bulalan azaba shi ne fa tabba alaihim rabbuka sauta azabihi shi ne fa tabba alaihi Allah sauta azabihi ya narka ayar ne ya murna ta ta komawa daga cikin bala'in zalunci akwai kharabul buyut rubutewar gida in an ce rubutewar gida kar ka dauka gidanka ne zai fadi za ka waye ne ko kan hankali a cikin gidanka za ka wayi gari babu jin daɗi da kai da iyalanka matan ka su saba ma yadda ka iya saboda kai azzalimi wallahi mutane ku gudu zalunci karamin sa da babban sa daga cikin bala'in zalunci kowanne irin kankan da yake da shi shine akwai sakamako na karabul buyut rukucewar gida Allah ya ce fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu ga gidajen su kan suna rukuta akan makanjamarsu saboda sun zamanto azzalumai Allah ya rukuta gidajen su ba su da albarka ba su da alheri duk abin da za su samu a duniya ba zai taɓa musu albarka ba saboda azzalumai ne Allah ya kiyaye mu daga zalunci daga cikin bala'in zalunci akwai al-khusran wal khayba kaɗewa da rucewar lamari Allah ya ce wa kad khaba man amala zulma duk mutumin da ya dauki zalunci akan sa ya tabe ya shiga uku ya lalace daga cikin bala'in zalunci akwai alhalaku halakar duniya da lahira Allah ya ce fa auha ilayhi sai muka yi musu wahayi fa auha ilaihim rabbuhum ubangijin sai musu wahayi cewa la nuhli kanna zalimina wallahi sai mun halaka azzalimi wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam waɗancan alƙaliyu mun hallaka su saboda sun zama azzalumai wadda an na limma haliki bin da kuma muka su muka sai da muka sa lokaci da inda za mu hallaka su kura وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موئلا الله يسلم كفتك لو كتي da kai na halaka su gaba daya akwai Adamu fala ba kai ba rabu idan kai alzalimi ne kaji da kyau, wallahi in kai alzalimi ne karamin zalunci ko babba na mutum da ko na mutum biyu ko na matar ka ne kai wallahi kai al-imam ibn usaymin da yazo yana magana akan kasakarin zalunci yake hatta sanya rai ga sanya jiki a cikin kunci da bala'i shi kansa zalunci ne ka zalunci jikinka ka zalunci ranka sai Allah maɗaukacin sarki ya maka hisabi na zalunci tsakaninka da ranka da jikinka sai kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na Abu Darda gadi da Salmanu al inda yake sai masa wa inna li alayka haqqun ka sani jikinka ma yana da haƙƙi a kanka ibn usaimin da ya zo yana magana a kan kasakajen zalunci yake daga cikin nau'in zalunci akwai zaluntar rai da kai ka zalunci kanka ka aikata wa jikinka ko ranka wani abin da bai dace da ita ba ibn usaimin yake billahi allazi la ilaha illa huwa gobe kiyama sai Allah maka hisabi da kai da ranka da kai da jikinka dan kuwa idan da ni da jikina da ni da raina da ni da mallaka ta kaina mallaka ta ne hannuna ciki na komai nawa mallaka ta ne amma Allah mamallaki na gaba ɗaya ya ce zai mana hisabi na da jikin dan Allah ne kake tsammani tsakaninka da wani ne kake tsammani tsakaninka da makwabcinka kullum ana raba rikici tsakanin kai da ni ba kwa magana ba kwa zaman lafiya saboda zalintar juna kuma kai da kanka ka san ya take kai ne ba ka da gaskiya kai da kanka ka san kai azzalimi kai da kanka ka san wannan abun ba daidai bane amma a hakan kana ta zalintar me kake tsammani na zalincin gurin kai me kake tsammani na zalincin dukiyar wasu daga hannunka ko wani abu makamantan haka ya zanto ka zalunci bayan Allah wallahi mutane su yi yawa gamuwa da Allah akan zalunci Allah ya kiyaye maka baki daya dan uwa kamar yadda muka faɗa wannan kutuba series ne za su biyo baya insha Allah ta'ala sati ne zuwa za mu dora a ainihin wato gaba ta gaba abinda muka faɗa daidai muna fata Allah maɗaukakin sarki ba mu ladansa wanda muka kuskure ko sun zuba harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni ko Allah ya ce mana hada huwa ma inda na billahi tawfiq subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a rayuwarmu. mu ka sa mu gama da duniya lafiya bala'in duniya da lafiya Allah ka raba mu da duk abin da zai zama to mana bala'i a rayuwarmu da dukiyar da kasuwarmu mu Allah ka raba mu da abin da zai zama to mana bala'i a gurin harkar kasuwarmu da harkar aikinmu mu Allah ka raba mu da Allah ka sa albarka a kasar mu ka zaunar da mu lafiya duk bala'o'in da yake muke fama da shi a wannan kasa Allah ka yaye mana Allah ka sa albarka a jahar mu ka zaunar da mu lafiya duk masu da muke fama da su a wannan jiha Allah ka yaye mana Allah ka sa aljanna sai makomar mu wanda duk suka rubuto min tek ko suka yi min waya ko suka turo takarda cewa suna buƙatar addu'a ya Allah muna dunkule su tare da ture su da mulmule su muna kawo su gaban ka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda ba musu faɗa ba Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke nan masallaci da wanda suke waje da wanda suke gidajen su ba samu zuwa ba saboda uzuri ko rashin lafiya ko wani abu ya Allah muna roƙon ka ka ba wa kowa bukatun su na alkhairi ka yaye masa matsalar da damuwarsa Allah ka sa aljanna ke makomar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب يا حي يا قيوم رب برحمتك نستجيب يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب اللهم إلا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بيوتنا وولاياتنا وسائر ولايات المسلمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أبنائنا وبارك لنا في أمهاتنا وآبائنا آبائنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في في وظائفنا يا حي يا قيوم يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو البر الرحيم Thank you.